bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon Tiyu da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. An samu bulla wata kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da Boko Haram da ke kai hare-hare wasu yankunan jihar Kwara. hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun dakatar da jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar bisa zarginta da alaƙa da 'yan tawaye hakanan za ku ji cewar isra'ila ta tabbatar da bisa kuskure ne ta kai harin da ya kashe jami'an agaji sha biyar a wani asibiti da ke gaza to yanzu kuma ga cikakkun labaran a najeriya masauna ƙauyukan ƙananan hukumomin kaima da kuma buruntun da ke jihar kwara masu makwabtaka da dajin shakatawa na kayanji national park da wanda ke jihar neja sun nemi agajin gaggawa daga gwamnati da jami'an tsaro sakamakon har-haren da wata sabuwar kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da boko haram ta bulla ke kai musu wakilinmu ismail karatu abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto neman ɗauki da mazauna yankin suka yi ya biyo bayan sakin wani naɗaɗɗen sautin murya da aka juyo wani da ya gabatar da kansa a matsayin shugaban 'yan ta'addan malam Mahmuda, na yin kakausan gargaɗi ga 'yan banga da mutanen yankin tare da ikirarin zaman lafiya ya ƙare a tsakaninsu tunda suka haɗa baki da jami'an tsaro suna yaƙansu. wani mazauni ɗaya daga cikin ƙauyukan da maharan suka yi barazanar kai sabbin hare-hare ya bayyana min halin da suke ciki a yanzu. ga muna ne muna nan ne muna cikin tsoro yanzu abun da suke so yanzu sun ke ai mu ba gona mu yanzu mun daina zuwa gona ya kai sati uku yanzu. mu matasan gari da bangana su ne mun ka tashi yanzu muna nan ba dare ba rana muna nan muna sare garin mu. shi ma wannan malami da ya nemi a kai musu ɗauki ya ce akwai buƙatar a kafa manyan sansanin sojoji a yankin haka mun fi so kuma dajin da suna cikin nan ya kamata a sai an jan sa sojoji wurin nan su ta Dan majalisar dokokin jihar Kwara da ke wakiltar mazabar Kayama Honorable Sa'idu Baba Ahmed yayin tabbatar min da bullar 'yan ta'addan a yankin ga abin da ya ce. Wajen I can say 80% is my constituency don is Kayama local government inda ainihin suke yanzu. So ba ma state government ba federal government ne ya fara ɗaukar mataki da kuma har yanzu ma suna nan suna ɗauka. Tune dai rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kwara cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi ta karyata batun bullar waɗannan 'yan ta'adda a yankin. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa. Gwamnatin jihar Benue ta bayyana cewa wasu 'yan bindiga masu wato sun hallaka mutane 56 a jihar da ke tsakiya arewacin Najeriya wanda ke fama da har-haren da ke da alaƙa da makiyaya. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarin bayani. Rikici a tsakanin makiyaya da manoma a tsakiyar Najeriya ba wani bakon abu ba ne a yayin da gwamnatin jihar ta Benue ta bayyana cewa a harin na baya-bayan nan maharan sun kashe akalla mutane hamsin da shida tana mai zargin makiyaya da aikata wannan aika-aika. sai dai mafi akasarin irin wannan badakalar da ke faruwa a yankin tsakiyar kasar akan alakanta shi ne da addini a yayin da gwamnatocin kasar da na jihohi suka dukufa wajen ɗaukar matakan dakile iftila'in a nata ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar ta benue ta bayyana cewa a wannan harin mutum goma sha bakwai ta san sun mutu a iya binciken da ta gudanar sannan suna ci gaba da ɗaukar matakan dakile afkuwar waɗannan munanan hare-hare a nan gaba har na baya-bayan nan a jihar ta Benue na zuwa ne bayan da aka fuskanci makamancinsa har kashi biyu a yankin karamar hukumar bakwas ta jihar Plateau, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da hamsin. to duk daga najeriya hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar nema ta tabbatar da mutuwar mutane biyar sanadiyar rubtawar wani bene mai hawa uku da aka samu a jihar Legas. babban jami'in hukumar da ke kula da shi ya kudu masu yammacin kasar ibrahim fariloye ya ce sun kuma samu nasarar kubutar da mutane ashirin daga cikin waɗanda barabuzan gini suka danne ƙasar algeria ta koro ɗaruruwan baƙin haure 'yan ƙasashen kudu da yammacin sahara wato zuwa garin asamaka da ke kan iyakar kasar da jamhuriyar niger wannan ne dai adadi mafi yawa na bakin haure da kasar ta taso su cikin sama da wata guda ibrahim francois dan gwagwarmayan kare fararen hula a yankin ya mana karin bayani kan halin da bakin ke ciki taimakafin da koro jiya dubu da dari da arba'in da daya akwai mali akwai senegal akwai gambia akwai guinea conakry akwai guinea bissau akwai cameroon akwai burkina akwai benin akwai somali akwai kirarren akwai mata akwai mata da yara kanana da angolo ma da kana koro su ma ba yawa da biyu wanda ba ibrahim francois wani dan gwagwarmayar kare fararen hula kenan hukumomin chadi sun kaddamar da farautar wato fursunoni sama da ɗari da suka tsere daga gidan yarin mungo da ke tsakiyar kasar a cikin daren juma'a wayewar garin safiyar asabar ɗin da ta gabata rahotannin farko sun bayyana cewa wajen karfe tara na daren juma'a ne fursunonin suka farmaki ofishin mai kula da gidan yarin tare da wawushe tarin makamai da ke wurin kamar yadda wata majiya kwakwara ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran faransa afp Dokar da ya shafa labaran na zuwa ne daga hasashen Hausa na Radio France International. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta sanar da dakatar da jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Joseph Kabila 'yan kwanaki bayan da jami'an tsaro suka kai samame a wasu gidajensa. Abdullahi Isa na ɗauke da ci gaban labarin. ma'aikatar harkokin cikin gida ta jamhuriyar demokradiyyar congo ta ce wannan shawarar ta biyo bayan turjiya da nuna isa daga joseph kabila tsohon shugaban kasar wanda ya mulki kasar tsawon shekaru 18 wanda kuma ke ci gaba da zama shugaban jam'iyyar ta pprd sanarwar ta ce an dakatar da ayyukan wannan jam'iyya a dufaɗin kasar sai dai babu wani martani daga jam'iyyar shugaban kasar na yanzu felix tshisekedi ya zargi tsohon shugaban kasar da hannu a tashe-tashen hankula da kuma goyon bayan kawance da ya haɗa da kungiyar m23 mai dauke da makamai da ke yaƙi da dakarun gwamnati a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila mai shekaru hamsin 53 ya bar ƙasar ne kafin zaben shugaban ƙasa na ƙarshe a shekarar 2023 wanda ya kuma dawo ƙasar a wannan mako inda bayanai ke cewa ya shigo ƙasar bayan ya yadda zango a kigali na ƙasar rwanda ma'aikata harkokin cikin gidan ta kuma yi allah wadai da shirin tsohon shugaban ƙasar wanda bai ce uffan dangane da halin da wani yanki na ƙasar ke ciki a wannan lokaci da 'yan tawaye m23 suka kama wani yankin ƙasar kakakin rundunar sojojin sudan ta kudu ya tabbatar da cewar dakarunsu sun sake kwace garin nasir wanda ya yi sanadiyar barkewar rikicin siyasar da kasar ke fama da shi a yanzu rikicin da ya barke ne a wato rikici da ya barke ne a yankin nasar da ke arewa maso gabashin kasar wanda ya kawo ƙarshen yarjejeniyar raba madafun iko tsakanin shugaba salbakir kiir da mataimakinsa rek mashal wanda suka daɗe suna adawa da juna shi dai wannan sabon rikicin na barazana ga zaman lafiyar kasar wacce ta samu 'yancin kai a shekarar 2011 bayan kawo ƙarshen yakin basasa. sakamakon wani rahoton binciken da isra'ila ta gudanar ya tabbatar da cewa akan kuskure ne dakarun kasar suka kashe jami'an agaji 15 lokacin da suke kan gudanar da ayyukansu a wani asibiti da ke gaza abida shu'aibu baraza na dauke da karin bayani ranar 23 ga watan maris ne dakarun isra'ila suka kashe wasu jami'an agaji da ma'aikatan ceto dab da birnin rafa da ke kudancin gaza da kuma birne su a wani kabari marar zurfi bayan mako daya wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya da jami'an ba da agaji na falasɗinu suka gano gawarwakin a wani faifan bidiyo da aka samu a wayar ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe wanda ƙungiyar ma'aikatan agajin yankin na falasɗinu ta wallafa ana hango sojojin na buɗe wuta kan ma'aikatan agajin gaggawa sanye da kayan aiki ƙungiyar ta aika da waɗannan ma'aikata ne da nufin kai ɗauki zuwa asibitoci sakamakon hare-haren isra'ila sai dai rahotanni daga sojojin isra'ila na bayyana cewa mataimakin kwamandan ba zai iya tantance motocin ɗiba marasa lafiya a cikin daren ba saɓanin haka ya ba da umarnin buɗe wuta gwamnatin isra'ila ta hana wasu 'yan majalisar faransa 27 da wasu jami'ai takaddun izinin shiga ta kwanaki biyu gabanin fara ziyararsu da za su kai ƙasar da kuma yankin falasdinawa matakin da ke zuwa kwana kaɗan bayan da isra'ila ta hana wasu 'yan majalisar birtaniya 'yan jam'iyyar labour da ke mulki a kasar takardun izinin shiganta a cikin wato a cewar ministan kula da harkokin cikin gidan kasar ta isra'ila sun ɗauki matakin hana 'yan majalisar faransan takardun vizan ne sakamakon yadda doka ta ba su damar hana duk wani mutum da ke barazana ga kasar damar shiga cikin ta wannan mataki dai ya zo ne bayan da shugaba emmanuel macron ya ce nan ba da jimawa ba faransa za ta amince da yankin palestino a matsayin ƙasa mai 'yanci. kasashen Rasha da Ukraine na zargin juna da karya yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana guda da shugaba Vladimir Putin ya ayyana don gudanar da bukukuwan ista inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da ci gaba da kai har-hare. Karfe bakwai da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da azima bashir aminu azima barka da safiya ta an gaishe ka ka misali um, wani salon birnin cin kwallo da dan wasan liverpool trent alexander arnold ya yi bayan nasarar reds a kwallo ɗaya mai ban haushi a filin wasa na king power ya gindayar da yan kallo ta yadda kowa ke fassara shi da ban kwana ga kungiyar da ma gasar ta premier baki <laughs> daya. ke sa wannan kwallon da ya jefa ya sanya ita lasa City lokacin yin kwana ma gaba ɗaya da gasar premier sosai to duk da yadda liverpool ke matsayin jagorar teburin na premier ita kuma leicester kamar yadda muka faɗa ke rukunin 'yan dagaji wasan na ya bai wa yaran anslot wahala matuka ta yadda suka gasa zira kwallo har sai a minti na saba'in da shida da trend ya sanya ƙayatacciyar kwallon bisa al'ada ba a saba ganin trend na irin wannan murna ba amma jiyan cikin gaggawa ya cire rigar shi tare da sakal makale a jikin turken tutar kwanar fili mm. yayin da ya tsaya yana kallon rigar cikin farin ciki wannan ya sanya wasu ke tunanin ko dan wasan na ban kwana ne cikin yanayi na nuna gamsuwa da tarihin da ya kafa a ita wannan kungiya ta mahaifar shi har yanzu lamarin na wato lamarin na cikin duhu game da alexander arnold din kenan ko zai bar mahaifar tashi zuwa spain don cika burinsa na taka leda a real madrid ko kuwa soyayya da ake masa a birnin na liverpool za ta tsayar da shi kamar yadda aka ga wasu magabatan shi sun yi irin su tsohon kaftin din ita wannan tawaga steven gerrard to jita-jita dai ta kara karfi game da raba garin trent da kungiyar tasa a karshen wannan kaka lura da ganin yadda muhammad salah da virgil van dijk suka tsawaita kwantiraginsa amma shi trent mai shekaru 26 da ya dauka liverpool wasanni hadari 350 kawo yanzu ya ki cewa komai game da makomarsa na kisan wasu bayanai sun nuna wanda dama tuni ya riga ya kulla alaka da Real Madrid kawai ana jiran karewar kaka ne domin ya tattara ina sai ina sai ta Eh to sauran wasannin Premier da suka gudana a jiyan sun kushi nasarar Chelsea a gidan 400 da kwallaye biyu da ɗaya sai Arsenal ta doke Ipswich Town da kwallaye hudu da nema yadda Manchester United ta sha kayi a hannun Wolverhampton da kwallo ɗaya mai ban haushi. A bangaren wasannin La Liga kuwa Osasuna ce ta je har gida ta doke Real Valladolid da kwallaye biyu da uku da biyu yayin da aka yi canjin kwallo biyu da biyu tsakanin real da real society daga gefe guda kuma aka yi kunnen doki tsakanin sabia da deportivo alaves yayin da real madrid ta doki athletic club da kwallo daya mai ban haushi mm. a bundesliga ta jamus ko st pauli ce ta wato aka tashi kunnen doki tsakaninta da leverkusen yayin da borussia dortmund ta doki takwarata borussia mönchengladbach da kwallaye uku da biyu sai kuma aka tashi wasa babu kwallo tsakanin augsburg da frankfurt to muna godiya azima yanzu haka ana ci gaba da gudanar da bukukuwan ista wanda ke a matsayin tunawa da ranar da aka gice yesu almasihu da kuma tashinsa bayan kwanaki uku abdulkarim ibrahim shikal ya zanta da reverend andrew dayu wanda ya yi masa ƙarin bayani game da abin da ake nufi da ista da kuma muhimmancin ta ga mabiya addinin Kirista. To, wato ma'anan Good Friday ita ce ranar da aka kama shi Yesu bisa ga tuhuma da Yahudawa na zamanin can suka yi a kan cewa ya yana dokokin Musa ya ce zai rushe haikali ya gina ta a kwana uku da sauran makamantansu to a cikin almajiransa akwai daya da ake kira yahuda yahudan nan ne ya bashe shi ya je samu manyan malamai a taurat suka yarda za su bashi sule talatin sai hanyar da aka kama shi to a ran juma'a aka kama shi a ran juma aka yi mai shari'a a ran juma'an nan ne kuma aka yanka mai hukunci a rataye shi kuma a ranar nan ne aka rataye shi kuma ya mutu to sakamakon wannan lamari da ya faru ga Yesu almasihu ana iya cewa juma'a rana ce ta juyayi a gare ku a wannan juma'an kafin nan an da aka kashe shi an binne shi ran juma'an nan yayi daren juma'a a kabari asabar a kabari ranar lahadi shine ya tashi daga matatu ya tashi rayaye akwai shaidu da suka ganshi da rai to muhimmancin kenan kaga yanzu ana gaya mana ya mutu yanzu kuma ana gaya mana ya tashi yana da rai to muhimmancin kenan baya ga shuyayen abin da ya faru a wannan rana kiristoci kan ci gaba da gudanar da wasu bukukuwa amma wannan karo na murna ko saboda me a ah, ai inda yesu bai tashi ba to da ta zama ranar bakin ciki to mu krista ba mu doke juma'a a ranar bakin ciki ba domin mun san abin da ya faru kuma inda bai faru ba da mu krista har yanzu da muna cikin zunubanmu amma juma'a ta zama rana ce da aka ba mu yanci yanci daga bautan shaitan yanci daga zunubi aka fitar da mu daga duhu aka kawo mu cikin haske to wannan ranan mutuwan yesu nan kenan abin da ya kawo mana so ranar murna ce a gare mu to ga su mabiya addinin kirista kuwa wani darasi ya kamata a ce sun koya daga wannan rana ta ista eh su koyi darasin kaskanci kaga yesu ya kaskantar da kansa bai nuna wani girman kai ba bai yi fada ba bai yi zagi ba bai cuce wani ba bai yi wani abin da zai bata ma wani rai ba to abin da ya kamata krista su zama kenan idan muke mu bi koyarwan littafi mai tsarki krista ya zama mai saukin kai ya zama mai hankali ya zama mai nuna kauna kuma krista ya zama mai aiki da karfinsa da hannayensa muna magana da kai ne daga najeriya wato kasar da yanzu haka take fama da matsaloli iri-iri mafi yawansu kuma suna da nasaba da addini ko kuma kabilanci me reverend zai ce a game da wannan lamari shugabanni ne suke amfani da addini suna amfani da kabilanci su raba talakawan najeriya su kawo damuwa ga kasan nan ba haka da yake ba mu da mun dan kai shekaru a duniya ai mu san abin da mun gani to abin koya a nan al'umma su daina bin shugabannin karya a daina yarda da su a daina karbi spaghetti a daina karbi